rabo da ba rabon يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ya kai wannan manzo ka yi jihadi a akan kafirai ta hanyar yakar su da takobi ka yi jihadi a kan munafukai da harshe da hujja da tsanantawa dukkan bangarorin biyu sun cancanci hakan na mace wurin zaman su ranar